nijar Kamaru da Chadi karfe hudu agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana a kan mita goma sha shida da wasu tashoshin FM a Nijar da Kamaru. Bashir Ibrahim Idris. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shirin ga kanun labaran duniya. sojojin jamhuriyar nijar da burkina faso sun sanar da hallaka ɗaruruwan 'yan ta'adda a ƙarƙashin samaman haɗin gwiwa hukumar tsaron kaya ta dss a najeriya ta yi gargaɗin kaucewa samun hare-haren bama-bamai lokacin bikin sallah sakatare jan na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci gaggauta tsagaita wuta a ukraine kana yau za a fafata tsakanin manchester city da real madrid a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai Yanzu kuma ga labaran dalla-dalla. Sojojin jamhuriyar Nijar da Burkina Faso sun san da halaka ɗaruruwan 'yan ta'adda da kuma kama wasu arba'in dansu sakamakon samaman haɗin gwiwa da suka ƙaddamar tsakanin biyu ga watan Afrilu zuwa 25 ga wata. Dangane da wannan nasara mun ji ta bakin Abbas Abdulmumini masanin harkar tsaro. Yaƙi da ta'addanci abun da ya shahi ko yankin lakcad abu ne da ya mu a kan sojawanmu na gida sun san dashi da haka ne ake cin yaƙi kenan dan shi ne muke kira ga shugabanninmu kullum su duba su gani in za a tinkarin harkar ta'addanci da tsoron ra'ayi to abin da gare mu a sa su gaba muna da sojawa suna da kuzari suna da kokari kayan yaƙi suke so a ƙara musu tabbas ya kamata a ce mali ta shigo cikin wannan takarwa mai akwai ɗan matsala kaɗan tun da kowa san kwanakin baya da sun kauce shugabanninmu musamman na Nijar da Mali ba su bi hanya guda. Nijar tana ganin iko Mali ba iko bane na gari. Mali kuma kowa sun ta raba kaya da France. Mu kuma Nijar mun am da France. Kenan a gaggauce akwai matsala a ce tsakanin Nijar da Mali a samu wata babbar hulɗa wadda za su ba su damar ai ƙarfin gwiwa a tinkari eh, 'yan ta'adda da ke addaban mu cikin yankin sahel da kuma lipta ko gurma. Abbas Abdulmumini kenan. Hukumar 'yan sandan farin kaya a Najeriya ta DSS ta bayyana gano shirin kai hari akan wuraren ibada da wuraren shakatawa da kuma wasu kadarorin gwamnati musamman lokacin bikin sallah da bayansa. Mai magana da yan hukumar Peter Afunanya ya bayyana haka a sanarwar da ya raba wa manema labarai inda yake zargin mutanen cewar suna shirin mai da kasar irin halin da ta samu kanta kafin shekarar 2015 inda ake samun fashe-fashen makamai jami'in ya buƙaci jama'a da su zuba ido domin lura da abubuwan da suke faruwa a yankunansu da kuma wa jami'an tsaro masu fafutukar neman kafa ƙasar biafra a najeriya sun ƙalubalanci gwamnatin ƙasar kan zaman shari'ar jagoran Nnamdi Kanu da ake yi a sirrance abinda suka bayyana a matsayin rashin adalci. Tun a farkon watan Afrilu ne dai babbar kotun Najeriya ta yanke hukuncin ba da damar yi wa Kanu shari'a a sirrance. dangane da wannan batun mun ta bakin masanin harkar shari'a barista aliyu zaria a dokokin najeriya sashe na 254 wanda ke subject to dokar da national assembly ta amince da shi ya ba chief justice of federal high court daman ya yi dokoki a kan duk ayyukan da suke yi ya ba su dama ne don su samu sauƙin gudanar da shari'o'i a kowane federal high court kuma a ciki ya kunshi irin trials na criminal trials amcon wato wanda yake akan 'yan ta'adda so ya ba kowane cj na na federal high court ba ma wai na federal high court ba su ma kansu state high court su ma suna da power ko in ce suna da hurumin da za su iya kirkiro dokoki don su samu a yi aikin kotu yadda ya kamata wanda ke kundin tsarin mulkin najeriya ya ba su dama da hurumi shi wannan ba gwamnatin tarayya ba ne domin kowanne wasu shariga ya ce yana da 'yancin cin gashin kanshi barista aliyu zariya kenan wata matashiyar mawaƙiya 'yar ƙasar kamaru ange kaifa mai shekaru 25 da ta lashe kyautar trams da ke ba da damar mallakar mazauni a wata unguwar paris na ƙasar faransa ta a aniyar yaƙi da cin zarafin mata a kamaru matsalar da ake fuskanta shugabar wata kungiyar yaƙi da cin zarafin mata a ƙasar ta kamaru aisa dumara ta bayyana girmar matsalar kamar haka Kusan kashi hamsin da biyu cikin ɗari na matan Kamaru na fuskantar cin zarafi. Duk da cewa akwai ƙungiyoyi da dama da ke aiki tare da gwamnati domin kawo ƙarshen wannan matsala. Ƙasarmu ta tanadi dokoki masu inganci dangane da wannan matsala. To sai dai rashin aiwatar da su shi ke kawo koma baya ga wannan aiki. Idan muka yi nasarar aiwatar da dokokin ƙasarmu, muna fata al'amura za su lafa dokoki ba za su iya tafiyar da kansu ba dole sai da ƙoƙarin waɗanda suka samar da dokar da 'yan siyasa da malaman addinai da kuma sarakunan gargajiya kazalika ƙoƙari na kowa mazanmu da matanmu dole ne a kawo ƙarshen al'adar da ta assasa cin zarafin mata alhali kuwa muna da dokoki aisa dumara kenan a ƙasar kamaru Waɗannan labarai na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Ɗaruruwan 'yan ƙasar Gambia da suka tsere daga ƙauyukan kan iyaka a watan da ya gabata bayan da sojojin Senegal suka ƙaddamar da farmaki kan mayakan 'yan awari sun fara komawa gidajensu. Sai dai rahotanni sun ce har yanzu suna cikin fargaba. Nura Ado Suleiman na ɗauke da ƙarin bayani. tun a ranar sha uku ga watan maris da ya gabata kasar senegal ta ɗauki matakin murkushe mayakan yan awaren Casamance da ke karkashin kungiyar mfdc waɗanda su ne suka assasa rikicin neman ɓallewa daga wata ƙasa mafi daɗewa da aka gani a yankin kudu da saharar afirka wata mata mai suna mariyatu bati mai shekaru 42 mazauniyar karinur wani ƙauye da ke kusa da kan iyaka da senegal wadda tashin hankalin 'yan awaren ya tilasta mata yin gudun hijira tare da 'ya'yanta biyar da kuma kakarta ta ce sun zaɓi komawa gida ne bayan da sojin gambiya suka tabbatar musu da cewa za su ba su kariya inda jami'an tsaron ke yin sintiri a tsakanin kwanaki uku ko hudu to amma har yanzu rayuwarsu bata koma kamar yadda suka saba ba kungiyar mfdc dai ta fara yakin neman yancin kan yankin kasamas daga senegal tun daga shekarar 1982 rikicin da ya yi sanadin mutuwar dubban mutane Ƙungiyar agaji ta Medicine Sans Frontier ta ce an kashe mutane uku lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari. Cibiyar kula da lafiyar jama'a da ke Krenik a yankin Darfur da ke kasar Sudan. MSF ta ce daga cikin waɗanda aka kashe akwai jami'an kula da lafiya guda biyu. amma kuma babu ɗaya daga cikin jami'anta da ke wurin lokacin harin hukumomin jamhuriyar demokuraɗiyar congo sun tabbatar da samun mutum na biyu da ya mutu sakamakon harbuwa da cutar ebola a garin bandaka hukumar lafiya ta duniya ta bayyana wadda ta mutu a matsayin mace wadda jami'an lafiya ba su iya gano ta ba daga cikin mutanen da suka yi mu'amala da wanda ya kamu da cutar. RFI sakatare jiya na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana buƙatar tsagaita wuta a yakin da ake a ukraine domin rage raɗaɗin illar yakin ga jama'ar ƙasar da kuma na duniya baki ɗaya guterres ya bayyana haka ne lokacin da yake ganawa da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov a birnin moscow ga kaɗan daga cikin jawabinsa I know that uh, uh we have uh, today in facing uh, Na san cewa a yau muna fuskantar matsaloli masu sarƙaƙiya a Ukraine da kuma fassara abin da ke faruwa ta fuskoki daban-daban akan asalin abin da ke faruwa a Ukraine. Wannan bai kai ga daƙile fatar mu na samun tattaunawa ta hakika akan hanyar da tafi dacewa mu bi domin takaita raɗaɗin da jama'a ke fuskanta. A ɗayan ɓangaren uh, muna matuƙar buƙatar samo hanyoyin da za su samar da shirin tattaunawa. da samar da yanayin shirin tsagaita wuta a cikin gaggawa da kuma samar da hanyar dawo da zaman lafiya kuma akan wannan hanyar muna son yin dukkanin abin da ya dace domin takaita illar yakin a kowane sashi na duniya sakatare jan na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres kenan manyan jami'an gwamnatin amurka sun shirya wani taron ƙawayensu a ƙasar jamus da zummar yadda za a taimaka wa Ukraine da ƙarin makamai domin kare kanta daga mamayar Rasha a daidai lokacin da gwamnatin Rasha ke barazanar barkewar yakin duniya. Taron wanda ƙasashe 40 ke halarta a sansanin sojin Amurka da ke Jamus na zuwa ne bayan da ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ke zargin Ukraine da yaudara dangane da shirin tsagaita wuta da ta ce tana bukata a yi. Makonni takwas da kaddamar da mamayar wadda ta gamu da suka daga sassan duniya. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya wa amurka da ƙawayenta cewar suna buƙatan ƙarin makamai domin tunkarar abokan gabansu karfe biyar da minti goma sai kuma labarin wasanni muna tare da sabon kaftin Ahmad Abba barka da shigowa. To kanan an kaftin kenan a yau ko? Eh barka da. To san da kokari. Na'am. To Manchester City za ta karbi bakuncin Real Madrid a filin wasa na Etihad a yammacin yau Talata. Na'am. A zagayen farko na wasan kusa da na karshe da gasar cin kofin zakarun Turai. Hmm. Zakarun gasar Premier sun casa Atletico Madrid ne dai a wasan dab da na kusa da na karshe a gasar yayin da Real Madrid ta doke Chelsea kafin zuwa wannan matsayi na yau. man city za ta yi kokarin samun nasara ne a wasan farko kafin wasan da za a yi a gidan madrid a ranar hudu ga watan mayu don zuwa wasan karshe da kungiyoyin ingila biyu ko kuma na spain biyu za su haɗu a bana yayin da liverpool da villarreal ke shirin fafatawa gobe bari mu dan duba tarihin haduwar kungiyoyin biyu bashir sau shida kenan city da madrid suka haɗu a baya kuma kowa ya yi nasara sau biyu yayin da suka yi canjirar sau biyu ganawar ganawarsu ta farko ta zo ne a matakin rukuni na gasar cin kofin zakarun turai na shekarar 2013 inda real madrid ta ci biyu a uku da biyu aka tashi a bernabeu kafin a raba maki a karawar da suka yi a manchester watanni biyu bayan haka kungiyoyin biyu sun sake haɗu a wasan kusa da na ƙarshe a gasar na zakarun turai a 2015 zuwa 16 karawar ta farko dai an ƙare ne babu ci a filin wasa na etihad kafin los wato blancos ɗin ta yi nasara a wasan na biyu da ci ɗaya da nema a bernabeu sakamakon ƙullon da fernando ya ci gida bangarorin biyu sun yi haduwar karshe a matakin zagaye na 'yan sha shida na gasar zakarun turai a shekarar 2019 eh, zuwa 20 kenan inda man city ta yi nasara a karawar farko da ci biyu da daya a madrid ta kuma kara ci a gida da ci biyu da daya a watan agustan 2020 wanda ya bata jimillar kwallaye hudu da biyu to real madrid din da bata taba nasara kan city a etihad ba wato filin wasanta na gida inda ta ci daya kuma ta yi can a wasanni biyu ukun da suka kara gaba ɗaya dai wato man city ta yi nasara sau biyu real madrid ma ta yi nasara sau biyu kuma sun yi canjaras jaras ba wanda ya ci sau biyu to amma kar ka manta yau akwai benzema eh kaga da yake ta samun ta goma shi kusan kowace wasa sai ya zira da kwallo kowace wasa ina ka sai ya yi nasara to sai dai kuma ba za a manta da ita kanta city ba ita ma tana da gabriel jesus wanda a ƙarshen mako kwallaye hudu ya ci to yanzu dai za a zuba ah, ido a gani ko tarihi ta maimaita kanta ko kuma a samu sauyi akwai ah, labarin da ke cewa dan wasan najeriya tsohon kaftin din najeriya kenan wato john obi michel hmm. wanda yau wato tsohuwar sa chelsea ta karrama shi a matsayin dan wasa wato matashin dan wasa da ya zira ya fito a wasanni 100 a kungiyar to an gaishe ka To daga labarin wasanni sai kuma sharhin jaridu inda kai tsaye muke tare da Nasiru Sani barka da zuwa. To barkan mu dai. To ja mu da aiki yawa za mu fara ne da jaridar Daily Trust wacce ake wallafa ta a Najeriya. Inda ta ce a Najeriya ganin dosar sallah da aka yi farashin tafiye-tafiye na jiragen sama ya yi tashin gauran zabi. Eh, da suka nuna cewa da suka ce bayanai sun nuna cewar mafi akasarin kamfanonin jiragen saman sun daga kudaden jirgin su sun ga lokacin da za su samu riba yawa shine to hmm. eh, jarida ta ce wannan al'amari ya fi shafar hanyoyin arewacin kasar wato eh, ta najeriya kenan hmm. wadda ya hada da abuja hmm. kano katsina maiduguri da yola da dai sauran yankuna na a yankin na arewacin kasa. To watakila mutane za su fahimci cewa waɗannan matsaloli su suke fama da matsalar tsaro ana tsoron tafiyar ƙasa. eto eh da mm. walakin mm. wai gora miya. Jaridar ta kare da cewa dai wato farashin jirgi daga legas zuwa Abuja mm. da daga Lagos zuwa Fatakwal da daga legas zuwa Uyo bai huce naira dubu hamsin ba. Amma sai gashi farashin na arewacin ƙasa ya kai naira dubu ɗari da ashirin da biyu. dubu ɗari da ashirin da biyu tikiti ɗaya ba wai zuwa da dawa ba kuma tafiya ɗaya sambal <laughs> to za mu leƙa ƙasar amurka hmm. a jaridarta ta new york times inda ta ce hafsoshin sojin amurka sun gana da ƙawayensu a jamus game da batun ukraine yayin da ƙasar ta jamus ta bayyana cewa za ta tura da wato tankunan yaƙi na wato na tsaro kenan zuwa kasar ta ukraine mm. sa'ad da sakataren wato tsaron amurka lloyd austin ya zaƙulo jami'an soji da dama daga kasashe fiye da 40 da tattauna yadda batun kasar ta ukraine zai kasance to muka leƙa jaridar nation kuma ta kenya mm. ta ce yanzu haka kasar uganda ta ɗauki wasu matakai kan kasafinta na makaman soji don ganin ta yi abin da kasar kenya ta yi na bajinta a wannan bangaren Uganda za ta aikata abin da kasar ta kenya ta yi ne kan yadda za ta rika amfani da wato kudaden da suka shafi na kayayyakin soji wato mm. makamai kenan mm. yayin da kasar ta kenya ta zaftare wani kaso mai tsoka cikin kasafin da take amfani da su tsawon na shekara biyu a halin da ake ciki dai kasashe wato a kashe kudin eh. kudaden na soji a kenya ya kai dala biliyan da wato daya da digo uku a bara wadda ya ragu da kasa da dugu daya hmm. cikin dari daga biliyan daya kenan da dugu dari da goma sha biyar a shekara ta dubu biyu da ashirin uganda ta ninka kudin da take kashewa na soji a cikin shekaru biyar da suka wuce don cimma irin wato kokarin kenya daga dala 346.7 a shekara ta 2017 inda aka kwatanta a dala wato kenan da da kenya ta samu a wannan shekara to an gaishe ka nasiru sa bayani To nan da 'yan kwanaki masu zuwa al'ummar musulmi a fadin duniya za su gudanar da bukukuwan sallah wanda hakan ke nuna an zo ƙarshen azumin watan ramadana sai dai yayin da wasu ke cewa bikin na sallah sambarka wasu kuwa cewa suke Sallah ta zo musu cikin wani mawuyacin hali ganin yadda ake fuskantar matsin rayuwa to koya wasu mazauna birnin Legas ke shiryawa sallar